fin d'année et eh, nous souhaitons This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis biga watan Janairun 2025. A cikin shirin namu da yanzu za ku ji cewa Najeriya ta zama ƙasa ta shida da ta fi yawan jama'a a duniya. Muna tafa da ƙarin bayani. Kamar kowane daren rana, Alhamis yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli. wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar da muka yi muku alkawari yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin waɗanne irin ayyuka kuke fatan ganin gwamnatocinku sun yi muku a wannan sabuwar shekara da muka shiga ta 2025? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Amma kafin nan gasar fil Hashim Gumal da labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniyan. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta yi imanin wanda ake zargi da hannu a harin babban mota da aka kai a New Orleans. Wanda ya kashe akalla mutane goma sha hudu ya aikata laifin shi kadai kuma ya samu kwarin gwiwa ne daga kungiyar ta'addanci ta ISIS. A baya dai jami'ai sun ce suna duba yiwuwar cewa wanda ake zargin ko ya haɗa kai da wasu. jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi sun bayyana manema labarai yau alhamis kan binciken da ake yi kan ta'addanci inda wanda ake zargin shamsuddin jabar mai shekaru 42 ya auka wata motar daukan kaya a cikin jama'a tare da buɗe wuta akan titin barban mai farin jini a birnin bisa ɗaruruwan tambayoyi da sake duba kiran da maharin ya yi da shafukan sada zumunta da dukkan na'urorinsa muna da ƙwarin gwiwa a wannan lokacin cewa babu wasu da ke da hannu a ciki in ji christopher ray na sashen yaƙi da ta'addanci na fbi a yau alhamis a wani taron manema labarai likitoci sun ce har-haren jiragen yakin isra'ila sun kashe akalla mutane 26 a zirin gaza yau alhamis ciki har da mutane goma a wani tenti da ke zama matsugunnin iyalansu ana ci gaba da kai hare-haren mai a kullum yayin da ƙoƙarin tabbatar da tsagaita wuta ya ci tura akalla wasu goma sha biyar kuma sun jikata a har haren na ranar alhamis wani harin da aka kai da sanyin safiya a yankin tekun da ake kira muwasi ya kashe akalla mutane goma da suka da yara uku da wasu manya jami'an 'yan sandan hamas biyu sojojin isra'ila sun ce sun kai hari akan wani babban jami'in 'yan sandan da ke ƙarƙashin ikon hamas ya ce yana da hannu wajen tattara bayanan sirri bangaren hamas da ke amfani da shi wajen kai hare-hare kan sojojin isra'ila labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Alhamis kafofin labaran kasar Siriya sun ci jami'an tsaron kasar sun gudanar da bincike domin gano tsofaffin sojoji da mayakan sa kai masu goyon bayan Assad a birnin Homs da suka ki mika makamansu. Kamfan dillancin labaran sana ya nakalto wani jami'in soji yana cewa 'yan tawayen da suka hambar da gwamnatin Bashar al na tsawon lokaci sun kafa cibiyoyi a birnin Homs domin sojoji da 'yan ta'adda su mika makamansu a wani mataki da aka ɗauka a wasu sassan ƙasar ta Siriya. Rahoton ya ce sabbin hukumomin Siriya sun samu rahotanni makonni da suka gabata cewa akwai ragowar mayakan sa kai masu goyon bayan Assad a Homs. Masu zanga-zanga goma sha biyu ne suka taru a birnin Doma na ƙasar Siriya a ranar Laraba domin neman a basu amsa dangane da ɓacewar wasu fitattun 'yan gwagwarmaya hudu da aka sace sama da shekaru goma da suka gabata. daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen ƙasar italiya ta gayyaci jakadan iran a yau alhamis domin neman a gauta sakin 'yan jarida cecilia sala wacce aka tsare a tehran a ranar 19 ga watan disamba yayin da take aiki bisa takardar biza ta aikin jarida ma'aikatar ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar ta nuna matukar damuwa kan tsare sala tare da jaddada bukatar mutunta haƙƙin ɗan adam da mutunta haƙƙinta kafofin ya labaran italiya sun ba da rahoton cewa sala na cikin wani ɗaki da aka killace mai sanyin gaske kuma ba haske dare ko rana an kwace gilashinta kuma ba ta hulɗa da duniyar waje sakatare janar na ma'aikatar harkokin wajen italiya ricardo gorelia ya buƙaci wato ya buƙaci da a bar ma'aikatan ofishin jakadancin da ke teran su ziyarci sala tare da ba ta kayan jin daɗi da aka hana ta zuwa in ji ma'aikatar. Sarfilu Hashim Gumel aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Wata cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar cewa a yanzu Najeriya ita ce ta shida daga cikin ƙasashe hamsin masu yawan jama'a a duniya. Hukumar ƙidayar jama'a ta ƙasa Najeriya ta bayyana cewa cikin watanni uku na ƙarshen shekarar da ta gabata ta 2024 ta yi rajistar sabbin masu haihuwa sama da miliyan goma. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wata cibiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa yanzu Najeriya ita ce ta shidda daga cikin ƙasashe kimanin hamsin masu yawan jama'a a duniya. Wannan cibiya dai ta nuna cewar ƙasashe da ke da yawan jama'a waɗanda Najeriya ke cikinsu suna da matsalar ƙoƙarin rashin iya tantance yawan jama'a tasu da matsalar kasafin kuɗi da zai tallafi rayuwar jama'arsu. Cibiyar dai ta ce a yanzu Najeriya na da yawan tarin jama'a da ya kai akalla miliyan 235,111,655 kuma ya sa na tuntuɓi shugaban hukumar kidayar jama'a ta ƙasa malam nasiru isa ya ce yana cewa ne rashin bin tsarin iyali yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa ƙaruwar jama'a a najeriya kuma ba tare da kulawa da hidimominsu ba musamman ma karatunsu har ma su kai ga fadawa hannun miyagun ɗiya wanda hakan yana ɗaya daga cikin kalubalen da hukumar ke fuskanta da kuma rashin samun damar musamman shiga wurare daban-daban inda muke gudanar da ayyukanmu. yawan jama'a dai da ke dada tumbatsa a najeriya ya sa na tattauna da wasu daga cikin miliyoyin 'yan kasar ta najeriya my name is sandra moses i have five children yes i'm aware of family planning because i wannan tana cewa ne sunana sandara ina da 'ya'ya akalla biyar kuma nike kula da ɗawainiyarsu na san kuma da tsarin ƙayyade iyali kuma na karɓe shi hannu bibiyu domin gudun samun matsala yanzu dai rayuwa ba ba tabbas haka muke ta maneji muna kula da 'ya'yanmu. So we are just trying to adapt to the nature we find ourselves. Sunana Muhammad Bello ina da 'ya'ya goma sha uku ina da makwacin da adda 'ya'ya hudu ina da wanda adda 'ya'ya bakwai kuma ina da wanda adda 'ya'ya ishirin har da wani abu. Koyo yayin na sun je asibiti ma rubuto min takarda ta magani kuma wajen dubu tara ɗari bakwai tun ɗaya kaga yanayi ne wanda ake cikin mai wuya. Tuni dai masana suka fara tsokace dangane da wannan rahoto na yawaitar jama'a a najeriya farfesa usman kibok na fannin sanin halayyar ɗan adam a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya ce yawan jama'a wani lokaci alkhairi ne ka zuba kamar china ma ai yawan jama'a suna taimaka ma kasuwa ta haɓaka wajen sayayya najeriya tana da ma'adinai iri iri daga wanda inda za a muna shugabanci na gari yawan jama'a ba komai bane ya zamanta cewa za ta kasance a haka Jamantake kan za ba za ta yi kyau ba saboda gaskiya gaga mutane suna tasowa yara suna tasowa ba aiki yi galibi mutane kashi hamsin ko fiye da haka yanzu ba su a samu abinci kashi uku a rana. Yawan jama'an ai za ga mutanen mu ba su da tsari ne yanzu ka zuwa ka ga yawan almajirin da suke yawo a tituna abin sai baka tsoro kwana-kwanan nan dai hukumar kula da yawan jama'a ta ƙasa wato national population commission ta bayyana cewa cikin watanni uku kacal a cikin shekarar da ta gabata ta karbi sabbin haihuwa kimanin miliyan goma waɗanda aka riga aka yi wa rijista lamidu abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoton. To a gefe guda kuma yau za ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku. Shin wane da irin ayyuka kuke fatan ganin gwamnatocinku sun yi muku a wannan sabuwar shekara da muka shiga ta 2025? Kafin nan ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum ne sauraro. Barka da sabuwar shekarar 2025 miladiya kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi zai yi duba akan manufofin taron kasashen duniya na magance matsalolin sauyin yanayi da kwararowar hamada. sai kuma batun janyewar wasu manyan bankunan amurka daga yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya a ɓangaren ba da lamani don tabbatar da rage iskar carbon da ake fitarwa cikin muhalli ko kuma net zero emission sunana aisha mu'azu za mu yi shimfiɗar shirin na wannan shekara ta 2025 da manufofin tarikan COP da ya gudana a bara a kasancewar bayanan bayan taron na bara ne za su taimaka wajen tsara alkiblar da ƙasashe za su karkata a kai a cikin wannan shekarar. kuma bayanan shugaban hukumar kula da al'amuran kwararowar hamada ta najeriya great greenwald dr sale abubakar sun nuna cewa kasashen da suka halarci taron masu fama da matsalolin kwararowar hamada sun yi nazari akan wasu dabaru da za su taimaka wa waɗannan kasashen samun kudaden shiga daga dangin bishiyun da za su dasa gangami ne na duniya da suke taruwa su yi sharhi da kuma bayanai da dama da kuma gwaje-gwaje na irin yadda aka cimma burin taron da za a yi na yaƙi da hamada a ƙasashen duniya gaba ɗaya. Wato taro ne na al'umman ƙasashen duniya gaba ɗaya a kan ƙuduri da aka ɗauka na aniyan yin yaƙi da fi wannan kwararowar hamada. Ƙasashe fiye da ɗari da talatin da suka halarci wannan taro kasashe da wanda suka taho da abubuwa na kala-kala waɗanda suke sarrafa abubuwa wanda suka zo su nuna ma duniya kamar mu ma yadda muka tafi daga Najeriya mu ma da namu. Misali a Saudi Arabia akwai abubuwa da buka gani kala-kala da suke sarrafa dibino suke da shi. Kuma daga nan Najeriya mun ɗauki ɗan samfurin waɗansu abubuwa da muke da kamfanin mu da suke sarrafa dibino suna yin wani abu kamar chocolate suna yin wani abu kamar syrup ana yin wani snack hakan nan da shi duk da ana packaging ana saidawa waɗanne muhimman abubuwa ne suke kan ajandar wannan taron wato manya-manyan abubuwa da da suke fina kowa ya zo ya nuna ma duniya kwazansa na ƙoƙarin kare hamada da kwararowa cikin ƙasashensu misali a china yanzu abin da suka yi ma shine sun dasa bishiyoyi biliyan ɗaya biliyan wato ana nufin miliyan miliyan sau dubu wannan kuma shine abin da ya sake ba ma indiya kwarin gwiwa akan ce ma su ma suna da irin yin dashen bishiyoyi har biliyan daya a kasarsu to wannan abubuwa gaskiya dan sa mana kaini a cikin ayyukanmu wanda muke ganin da yadda muke so mu yi na daɗin yanzu za mu ƙara ma sosai kuma za mu ja hankulan mutane mu gaya musu akan kamata ya duka mu haɗa hannu kowa da kowa ya shiga wannan dashen ba ji ba gani. shi kuma ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka ya yi bayani ne akan tsarin da najeriya ta bijiro da shi na samun wakilcin 'yan ƙasar a wurin taron ƙasashen duniya kan sauyin yanayi wanda ake fiye zargin tana yawan tara mutane da ba sa tsina nawa ƙasar komai a wuraren tarukan. taron da aka yi bara da aka gama ba da dadewa dinnan ba wanda muka je birnin azerbaijan ya zo da tsari na daban wanda kuma tsare-tsaren nan da a fara ganin su idan wannan shekarar ana sa rai kafin a ce mun je birnin bon a watan shida da za a yi insha Allah a duba abubuwan ma da ba a iya karasawa ba to da dai a ci gaba da bibiya kafin a yi nisa ana ga wakilci ko kuma jama'a da ake turawa ya danganta da ba aka tura kamar bara a birnin azerbaijan abin da na sani shine an duba daga cikin kusan kowace jiha an nemi wakilci na waye zai iya ake ganin zai iya wakiltar najeriya a kan wannan taro saboda haka bana kuma ba a ɗauki mutane haka kawai ba abin da muka sani cewa sai da aka yi horo na musamman na kwana biyar na waɗanda aka zaɓa ma tukuna a cikin waɗanda aka zaɓa ɗin abin da na san an yi shine ba ma kowa ne da ya je wannan horon aka ba shi damar cewa zai iya shiga ya magana a maimakon najeriya ba kuma na ga cewar ya danganta da suwa aka ɗauka ɗin ana buƙatar mutane da yawa su je to amma kuma abin da ya kamata a sani cewa wasu ba da kake tunanin cewar an ba su wannan izini na cewa su je a maimakon najeriya ba yana nufin najeriya ta ba su kuɗi ba na cewar su je ɗin yawanci za haga. akwai wanda ba sa ma ƙasar kuma 'yan najeriya ne suna da wani abubuwa da za su iya zuwa su taimaka a nan wurin da ya kamata su zo to idan kuma ba su zo da sunan ƙasarsu ba ba za su iya jin daɗi ko kuma su zo su taimaka abin da ake bukata a yi ba yawanci da haka suna da kuɗaɗe da za su iya zuwa su halarci taron amma kuma abin da suke so su kawo a ƙasar suke so su kawo wa wa'inda za su zo da su na haɗu da 'yan najeriya da ta zo da tag na kenya tana cikin ba daɗi kuma ba ta samu dama da za ta iya zuwa ta gabatar da abin da take so ba so ka gani na ga irin wa'annan za a iya ba su dama domin su zo su masu ba da taimakon su domin ana buƙatar kowa da kowa ya zo mujallar financial times a ranar talata ɗaya ga watan janairun 2025 ta ce Bank da bank of america sun janye daga kawancen ba da tallafin lamuni don ciyar da shirin net zero emission Dalilin haka ne na tuntuɓi Farfesa Adamu Idris Tanko, masani kan al'amuran sauyin yanayi kuma shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke Kano. Idan aka kalli lamarin haka a sama, sai ka ga kamar lamari ne da zai kuntata matuka. abu ne da kusan zai ba da tsoro a ce ga bankuna da da suke ba da lamuni yanzu kuma suna jajjanyewa domin idan aka duba a shekarar 2021 da bankuna gaba daya suka yi wata yarjejeniya na cewa za su ba da tallafi na yadda za a samar da mafita wannan harka na sauyin yanayi wanda ana ganin yadda suka doshi abun nan da shekarar 2050 za a sami tsaiko na wannan matsala da muke ciki su waɗannan bankuna guda biyu da kai kira na citibank a yadda alkalma suka nuna shi ne banki mai karfi na hudu a yadda yake ba da gudunmawa wajen wannan harka da shi kuma bankin america ne banki mai karfi na takwas da yake ba da gudunmawa a wannan harka so waɗannan bankuna idan suka janye gaskiya za a samu matsala amma idan aka duba da can me suke yi mai su yake nuna shi citibank misali abin da ya nuna shine zai ba da tallafi na kamar triliyan guda daga nan zuwa shekarar 2050 wanda idan ka kwatanta da abin da ake bukata ana bukatar fa triliyan ne guda 125 to wanda yake zai ba da triliyan daya ai ga. ba za ka ce wannan zai gurgunta harkar ba gaba daya to amma kullum yana ba da kwarin gwiwa idan har ka ga akwai wanda zai baka tallafi kuma idan aka kalli tafiyar sai a ga shi wannan bankin duk da yana ba da wannan tallafi na yadda za a gudanar da wannan harka kuma can ya je yana ba da tallafi na yadda za a ciyar da harkar haƙar gas da iskar gas da kwal da sauran <laughs> dangi na mai sai ka ga a cikin shekarar 2023 kawai ya ba da tallafi na dala biliyan 441 to idan aka duba wani sai a ga kamar yana amai ne kuma yana lashewa damar tafiyar gaskiya kamar babu yakinin cewa gaskiya ce abin da yanzu ya bujiro musu waɗannan bankuna shine matsi da za su shiga na yadda sabuwar gwamnatin amurka ake ganin su kuma sun bijiro da yaƙi da duk wanda ya ce shi kuma ba zai ba da tallafi wajen harkar haƙo kwal da sauran dangi na mai ba. sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan mai duka ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti aisha mu'azu ce take cewa mutara a shiri na gaba da madalla da aisha yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa shin waɗanne irin ayyuka kuke fatan ganin gwamnatocinku sun yi muku a wannan sabuwar shekara da muka shiga ta 2025 kamar da muka ce lambar wayar da za a kira ita ce to mun sami kira na farko daga jihar niger waye a kan layi Muhammadu Ahis Balli kana magana da injiniya mai gero makeri ta gobe jihar Niger. To injiniya muna jin ka. Mm. To yanzu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna fata alheri abinda mu nan jihar Niger babu abin da ke kiwo na to a kwarya akan rashin tsaro da rashin hanya. to don haka muna fata Allah ka sa 2021 ɗin mu samu canji saboda rashin tsaro da rashin hanya a jihar Najeriya ya yawa don haka gwamnatoci Allah ya ba su ikon su yi mana gyara mu samu canji 2025. To amin da fatan gwamnatin ta ji wannan kira na ku injiniya mai giro yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa waye a kan layi. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari. To Bashir Tela muna jinka. Muna hmm. muna cike da farin ciki ganin Allah nuna mana wannan shekara da rai da lafiya to kuma shugabannin mutum da kan shugaban kasa har zuwa gononi ta kamata a samar da tsaro da kuma wannan hali da al'umma suke ciki da matsanancin rayuwa ta kamata ce shugabannin su duba naku ne bashir Kila daga nan lafiyan bari bari tashi lafiya to mun gode bashir kela daga jihar nasara yanzu mun sami kira daga nijar waya kan layi kuna tare da mai sauraron ko abu da sasko nan muke in fara wadata kawa jamhuriyar Nijar. To Abdu Kasko muna jin ka. Eh, ra'ayi na da zan fada shi ne shugaba dai shugaba ne. Ya kamata a ci gaba da yi ma shugaba jiyayya. Inda Allah in ya riga ya tsoro mutum bisa mulki dole a yi mishi abin da shi ka so shi ma kusan da raunin da ya rata shi aiki tsakani da Allah saboda duk abin da talaka ke so ne yauni ne wanda ya rata wani cece ku ce wani canji zai kawo ma kasa alheri abin da ya kamata shi a zama sun kiya ɗaya madarmi ki ɗaya a ci gaba da addu'o'i kasashen nan namu shiga na lahiya saboda babu shugaba mai fata kasashen ta lalace. to mun gode abdu kasko daga jamhuriyar nijar yanzu za mu koma najeriya jihar kaduna waye a kan layi. to sunana ibrahim alaramma daga cikin kaduna. to ibrahim alaramma to ni abin da nake son zai shugabanni sun yi a wannan shekara su tsaya tukuru su yi al'ummansu aiki kowane yanki akwai irin matsalar da ya fi damunsu akwai matsalan tsaro akwai wanda tallafi suke nema na noma akwai wanda hanya suke nema to su tabbatar da cewa alkawuran nan da suka yi ma al'umma sun cika sannan duk wani bukatu nasu a siyasance bangaren ilimi ne tabbatar da cewa sun ma al'ummansu abin da suke bukata su fifita al'ummansu ba wai su fifita kansu ba na gode to mun gode ibrahim alaramma daga jihar kaduna waya kan layi ana magana da bello alale buwa. to bello muna jinka bello alale buwa. eh muna jinka menene ra'ayinka alhakikanin gaskiya ni ra'ayi na ya karkata ne akan maganar da da girma muhammadu sana ya yi hmm. muna tambaya ne yau tambayar mu shine shine wane irin ayyuka kuke fatan ganin gwamnatocin ku sun yi muku a wannan sabon shekara da muka shiga ta 2025 to sai da mu yi musu fatan alheri su gabanin namu saboda to ina ga kamar layin bello da matsala um, waye akan layi waye akan layi daga jihar kaduna alaikum salam barka da yamma barka da aiki yawa barka ka dai yawa kana kana tare da ita yan gudu Najeriya daga jihar Abuja zuwa jihar Kaduna to muna jin ka menene ra'ayinka to babban ra'ayi na wannan shekara da muka shiga ubangiji Allah ya sa ita da mu da cikin ka amin sannan kuma matsaloli da aka fuskanta a baya muna addu'a ubangiji Allah ya kawo mana sauki a kasashen mu na duniya da baki daya to amin sannan kuma muna kira ga ainihin shugabanni mu don Allah don annabi nauyin da aka dora masu don Allah da annabi su yi kokari su yi yayin su samu su karfi irin abubuwan da talakawa suka dora masu mm. sannan kuma muna kira ga malamai a ci gaba da addu'a kasashen duniya Allah ya kawo mana sassu a abin masifin wanda ake samun da na karewa tattalin arzikin duniya gaba da. To amin mun gode yanzu za mu je jihar Nasarawa waye akan layi. To, salamu alaikum. Da farko dai garba sale likitar ido ne daga nan karamar hukumar domin jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya. To, garba sale menene ra'ayinka? To, alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah ubangiji madaukakin sarki da muka shiga wannan shekara ta 2025 lafiya. kamar yadda muka shiga lafiya muna fata kuma Allah sa mu ga karshen ta lafiya to amma a ra'ayina a nan shine hmm. kamar yadda mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya samar da yanayin zaman lafiya to buri na shine mu ga mun zauna lafiya na biyu kuma na fata nauyin da ni nake so na ga shugabanninmu sun sauke na farko a samar da tsaro sannan tun da wannan kasa an gina ta da noma ne to na fata za a kirkiro da hanyar noma ko kowaɗansu gwamnoni a samar da hanyar noma nan domin a bunkasa kasa da arziki sannan na ƙarshe kuma a samo ma matasa aiki ta kowane bangare nawa buɗin kenan na gode. to mun gode garba salar ga jihar nasarawa yanzu za mu leƙa jihar taraba waye akan layi. madama da tankwa ga 'yan kan anata To Badamasi menene ra'ayinka? ra'ayina ke ne suna alkawarin suke mana su fita mana alkawarin da muka suka yi muka tafi su sun da wasu a gaban Allah kanin gobe shi ne fata ne su wanda gyara kuma su za su ga hanyar mun ya biya ya tare na da zuwa jalingo an gagar gyarawa za ka zo Allah su ta su gyara mana su tafi ne. To ina ga layin badamasi kamar ya katse. To, waye a kan layi? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam da wa muke magana. To, masha Allah, kai sai kana tare da Aminu mai albasa, na kira ka anan da ya je yan albasa tumatur. To, menene ra'ayinka? Hmm. To, shi ne zuwa ga wannan gwamnati ko kuma ce wannan sabon shekara mun shiga muna kira ga gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu akwai hanyar da kaddamar daga garin Kauran Mido zuwa garin Abdulsalami da Allah shi idan muna wannan haya domin ya cika mana alƙawarin da ya yi shugaban nan fatan alkhairi to mun gode To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayar taku muna godiya kwarai da gaske da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta yi imanin wanda ake zargi da hannu a harin babban mota da aka kai New Orleans. Wanda ya kashe akalla mutane goma sha hudu ya aikata laifin shi kadai kuma ya samu kwarin gwiwa daga kungiyar ta'addanci ta ISIS. A baya da jami'ai sun ce suna duba yiwuwar cewa ko wanda ake zargin ko ya haɗa kai da wasu. likitoci sun ce hararen jiragen yakin isra'ila sun kashe akalla mutane 26 a zirin gaza a yau alhamis ciki har da mutane goma a wantanti da ke zaman matsugunnin iyalansu ana ci gaba da kai har-haren ba mai a kullum yayin kokarin tabbatar da tsagaita wuta ya ci tura akalla mutane goma sha biyar sun jikkata a har-haren ranar alhamis To yau Alhamis ɗin da ya kawo yaɗa labaran ƙasar Siriya sun ce jami'an tsaron ƙasar sun gudanar da bincike domin gano tsaffin sojoji da mayakan sa kai masu goyon bayan asad a birnin Homs da suka ƙi miƙa makamansu. kamfan dillancin labaran sana ya kalto wani jami'in soja yana cewa 'yan tawayen da suka hambar da gwamnatin bashar al-assad na tsawon lokaci sun kafa cibiyoyi a birnin homs domin sojoji da 'yan ta'adda su mika makamansu a wani mataki da aka ɗauka a wasu sassan ƙasar ta siriya ma'aikatar harkokin wajen italiya ta gayyaci jakadan na iran a yau alhamis domin neman a gaggauta sakin 'yan jarida cecilia sala wacce aka tsare a Tehran a ranar 19 ga watan Disamba yayin da take aiki bisa takardar biza ta aikin jarida. Ma'aikata ta ce a cikin wata sanarwa ta fitar ta nuna matukar damuwa kan tsare sala tare da buƙatar mutunta haƙƙin ɗan adam da mutunta haƙƙin ta nata na kanta. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Rob McLean. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sayi ni lafiya. Salamu alaikum.